Ezra Sura ɗaya Cyrus ya taimaki Yahudawa su koma gida A shekara ta farko ta mulkin sarkin Farisa, wato, Sarki Cyrus, domin a cika maganar Ubangiji da aka yi ta bakin Irmiya, sai Ubangiji ya taɓa zuciyar Cyrus sarkin Farisa, ya yi shela a duka faɗin ƙasarsa ya kuma rubuta cewa, Ga abin da Cyrus sarkin Farisa yake shela. Ubangiji Allah na sama ya ba ni iko in yi mulkin duniya duka, ya kuma zaɓe ni in gina masa haikali a Urushalima cikin Yahuda, duk wanda yake nasa a cikinku, bari Allahnsa ya kasance tare da shi, bari ya tafi Urushalima cikin Yahuda ya gina haikalin Ubangiji, Allah na Isra'ila, Allah wanda yake a Urushalima, duk inda akwai mutumin Yahuda da ya rage. Sai mutanen da suke zama kusa da shi su taimake shi da azurfa, da zinariya, da kaya, da kuma dabbobi, tare da kyautai na yardar rai saboda gidan Allah wanda yake a Urushalima. Sai shugabannin zuriyar Yahuda da na Benyamin, da firistoci, da Lawiyawa, duk wanda Allah ya taɓa zuciyarsa, suka shirya don su je su gina haikalin Ubangiji a Urushalima. Dukan maƙwabtansu kuwa suka taimake su da gudummawa na kayan azurfa da na zinariya, da kaya da dabbobi, da kuma kyautai masu daraja bisa bayarwar yardar rai da suka yi. Sai Sarki Sairus ya fitar da kayan da suke na haikalin Ubangiji waɗanda Nebukadnezzar ya kwashe daga Urushalima ya sa a haikalin Allahnsa. Sairus sarkin Farisa ya sa mudredat ma'aji ya ƙirga su a gaban shashbazar. ɗan sarkin Yahuda Ga lissafin kayan, manyan kwanonin zinariya guda talatin, manyan kwanonin azurfa guda dubu, wuƙaƙe guda ashirin da tara, waɗansu kwanonin zinariya guda talatin, waɗansu kwanonin azurfa guda ɗari huɗu da goma, da waɗansu kayayyaki guda dubu, dukan kayayyakin zinariya da na azurfa sun kai dubu biyar da ɗari huɗu. Sheshbazzar ya kawo kayayyakin nan duka tare da shi lokacin da kamammun suka hauro daga Babilon zuwa Urushalima.